shekara ta dubu da goma sha bakwai muna cikin tafsiri na suratu yusuf yau za mu tashi a cikin aya ta talatin da uku أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين to a kada a manta ita wannan baiwa Allah wato zaliha ko kuma zulaiha ta tara ainihin mata wato ta nuna musu uzurinta wanda ya sanya har ta nemi annabi yusuf alaihissalam da lalata ko matayen nan gabaki ɗaya sun gamsu kowace ta gamsu cewa lallai tana da uzuri har ma su kansu sun nuna su ma suna bukatar annabi yusuf ɗin alayhi salam an gane wannan ayi a lokacin nan sai ta fito ƙaro-ƙaro cewa tabbas yaro ba shi da laifi cewa lallai ita ta neme shi kamar yadda su ma yanzu sun ga alama a hannayensu ko kowace daga cikinsu sun ga alama a hannayensu ya nuna su ma da a ce su ne suka shiga irin halin da ta shiga ciki su ma da sun aikata irin abin da ta aikata saboda haka kowa yanzu daga cikin matayen nan an ce sun kai wajen su arba'in kowace sai da ta yi wa zulaiha uzuri a kan wannan al'amari an gane wannan to a lokacin nan sai ta fito ɓaro-ɓaro ita ta gaya musu cewa wallahi tallahi ta neme shi kuma wallahi ya ƙi yarda annabi yusuf san bai yarda ba duk wani kokarin da ta yi domin ta samu nasara akan annabi yusuf ya miƙa mata wuya ya yarda sai take cewa wala in lam yaf'al ma amruhu wallahi idan har bai aikata abin da nake umurtar shi da shi ba in bai da ya miƙa min wuya ba la yuzjananna wallahi da sannu za a kulle shi a kurkuku wala yakuna min as-sagirin kuma da sannu zai kasance daga cikin kaskantattu an gane ko a lokacin nan da ta faɗi wannan magana annabi yusuf yana jin wannan magana nata cewa wallahi in ma yi a mata wuya ko ya wulaƙanta za ta yi amfani da ƙarfi na hukuma ta hukunta shi kuma dama mijin gashi nan mara kishi ne duk wannan al'amarin da aka yi mijin nan bai zarge ta irin zargin da zai sanya mata damuwa ba ko ya ɗauki mataki a gare ta irin ɗaukan matakin da ya kamata a ce namiji ya yi wanda ya nuna wato matar yana gayan son matar shi sannan kuma ba shi da ƙarfi a kanta ya zama to mijin hajiya kenan an gane wannan ko domin da ba don mijin hajiya ba da ya ɗauki tsatsauran mataki akan wannan al'amari saboda ya nuna lallai shi ba da yus bane shi amma nan ya nuna shi yana da ƙarancin kishin matarsa nan kuma ya nuna wato kamar abin da ya faru ma bai dame shi sosai ba misali annabi yusuf da ya ji wannan mata ta yanke wannan hukunci cewa ba lallai ba matukar in ya zauna a wannan gidan to fa dole ya miƙa mata wuya in bai miƙa mata wuya ba za ta yi amfani da ƙarfi na mulki ta hukunta shi to kai ne yanzu ya za ka yi eh? in kai ne yanzu ya za ka yi za ka gudu ne in ka gudu a kamo ka ko kuma ya za ka yi to a nan wajen sai annabi yusuf alayhi salam yake cewa qala rabbi a ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji kurkuku shi ya fi soyuwa a gare ni fiye da abin da suke kira na zuwa gare shi su waye masu kiran shi kenan ita zulaika din ita kadai ke neman shi da zina yanzu ko suna da yawa kaga an sa an sa ainihin siga na jam'i kun rabbi as a ahabbu ilayya mimma ni ilayhi ya koma nuna niswa yanzu an gani kurkuku shi ya fi soyuwa a gare ni fiye da abin da su matayen nan suke kira na gare shi kowace daga cikin matayen nan arba'in kowace tana bukatar yusuf an gane ita zalika ta gaya ma ainihin wa'annan matayen da ta gayyato din nan kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa cewa ta kira matayen ta ce musu wallahi in bai aikata ku je ku same shi ku ba shi shawara in kuna son shi da alkhairi ya miƙa min wuya wallahi in bai miƙa min wuya ba za a kulle shi kuma za a wulaƙanta shi a wannan ƙasa ta misira to matayen nan sun je sun kai sako amma kuma su ma sai suka isar da nasu sakon su ma eh? sun kai sako sai su ce masa ya kai yusuf ka miƙa mana wuya wallahi talahi mun fi alkhairi fiye da ita wannan matan sarki din mun fi zulaika wallahi ka miƙa mana wuya sai zama to su ma suna neman nasu din ne ita ta tura su su kuma sun tura kansu kowace daga cikinsu daga cikinsu suna neman annabi yusuf ya miƙa musu wuya su ma su samu biyan bukata wajen annabi yusuf to yanzu bala'i ya karu ko ya ragu ya ɗaru yanzu mata arba'in ke neman sa na zahiri kenan ba a san sauran na gefe ba ina ba gano wannan saboda haka kowace daga cikinsu tana kiran annabi yusuf ya miƙa mata wuya kuma ya so ta. wasu daga cikin malamai kamar yadda imamu shaukani ya ambata a cikin fatawar Kadir ya kawo wayannan mangaru cewa annabi yusuf yana cewa ya rob kanat wahida fasirna jama'a ya ubangiji da can ta kasance ita kadai ce zulaika ce kadai ta fitire ne to yanzu kuma su jama'a ne da yawa ne? yanzu ba ɗaya bane arba'in ne al'amari ya ƙara zama al'amari an gane to wasu suka ce a'a a wato ba wai sauran matan sun neme shi bane wato girman makircin ita zulaika din ne sai aka zo da shi da sigan jam'i dan a nuna abin ya munana sosai ta kulla mai makirci ta kulla mai gadar zare wanda ba karamin ba karamin mai imani zai zai kubuta ba an gane wa makaru makaran ku bara irin wannan ta kulla makirci wanda ko dutse sai ya girgiza amma annabi Yusuf alaihi salam karfin imanin shi da kuma taimakon Allah Allah ta'ala ya kwace shi an gane wannan ya zo da sigan jam'i ne duk da cewa ita kadai ce amma abin da ya farin jaye shine a aiwatar da kalma akan yanda ya zo Eh? al'asulu hamlul kalam ala haƙiƙaci. malam ya dullar dalil alal majaz asali shi ne malaman usulul fiqh sun ce a ɗauki kalma akan haƙiƙarinsa matar wata ƙarina bata zo ba da take nuni akan majaz saboda haka anan wajen zahiri ya nuna jam'i ne misali tunda ya nuna jam'i ne kaga shi kenan. an gano wannan ko saboda haka babu wata karina za mu ɗauke ta akan asali shi ne ke cewa ƙala rabbi ya ce ya ubangiji a tijinu a habu ilayya kurkuku shi ya fi soyuwa zuwa gare ni min ya da ni ilai daga abin da suke kira na zuwa gare shi na yin zina wa iyaz billah gara a kulle ni ko shekara nawa ne dan yin zina to amma a wannan zamanin fa wasu mutane da kudaden suke neman zina annabi yusuf ya san hadarin zina ya san sharrin zina ya gwammace a kulle shi ko shekara nawa ne fiye da ya zina amma yanzu zinan neman shi ake yi zina ya zama kwalliya cikin al'umma yanzu eh? zina ya zama kwalliya wajen maza ya zama kwalliya wajen mata wani har roƙo yake wani ko nawa zai kashe don ya samu ya yi zina zai amma ga bayan Allah da suka san sharrin zina sun ce sun gwammace a kulle su ko shekara nawa ne sun gwammace su mutu da ce su yi zina an gano wannan ko yake cewa wa illa tasrif anni kai da kunna ya Allah in har baka juya min da makircin wayannan mataye ba kaga shi mataye ne masu yawa kai da hunna in har baka juya mun da shi ba azbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su in har suka rinjaye ni ya Allah zan karkata zuwa gare su in kuma na karkata me zai biyo baya wa akun minal jahilin zan kasance daga cikin jahilai zan kasance daga cikin masu wauta masu fadawa cikin zunubi ko ban ji wannan aiki a nan wajen jahilin a nan wajen duk mutumin da yake aikata aikin da ya saba wa musulunci ya zama jahili ko da yana da karatu inna mattauba ala Allah ladina ya'maluna su bi jahalati ko lalle tuba a wajen Allah ladina ya'maluna su bi jahalati ga waɗanda suke aikata mummunan aiki da me da jahilci masu aikata mummunan aiki da jahilci su ne in suka tuba Allah zai karɓi tubansu wanda ya aikata zunubi da gangan ba in mun dauki jahilci akan yadda muke fassara jahilci abinda mutum bai sani ba sai mu ce inna matauba ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalati lalle tuba a wajen Allah shine ga waɗanda suke aikata mummunan abu da jahilci kenan sai mu ce Allah yana karban tuban mutumin da yake zunubi ne bai sani ba idan mutum yana zunubi ya sani ba mutum da gangan ya aikata zunubi sai kuma ya tuba daga baya yana dama Allah zai amsa Allah zai amsa to menene ma'anar wannan bi jahalatin din yana aikatawa da wauta yana aikatawa da gangan an gane wannan ko in mutum yana yin abu da ganganci ko yana yi da wauta ko yana yin abu da rashin hankali da ana kiran shi jahili an gane wani mawaki na jahiliya yana cewa wannan jahalu fauka jahalun jahilina ce mu mun mutum yi mana wauta muna mai wauta fiye da wautan masu wauta eh mu in ka mana to mu abin da mu ma sai mu ma ta'addancin da yi mamaki kun fahimta so da haka zan karkata zuwa gare su in kasance daga cikin jahilai in ji annabi yusuf aya ka ce mimman yartakibul ism wa yastahiqu zam zan zama daga cikin wanda yake aikata zulubi kuma yake cancantan zargi aw min man ya'malu amalan juhal ko zan kasance daga cikin mai aikata ayyuka na jahilai inji imamul qurtubi an gano wannan ko cewa wanda ce wannan yayi nuni cewa wato mutum baya hannuwa daga barin sabon Allah sai da taimakon Allah annabi yusuf ya ce ya Allah in har baka taimake ni ba ka juyan min da makircin wa'annan mutane to wallahi zan karkata zuwa gare su kuma in to daga cikin jahilai kenan karkashin wannan kada mutum ya ringa alfahari cewa wallahi shi ya fi karfin mata ce ni wallahi na fi karfin kowace mace wallahi babu wata mata a doron kasa da za ta iya fitar da ni ko ta karkatar da ni an gare? to wannan magana kuskure ne duk karfin imaninka ka ringa neman tsari daga sharrin waɗannan mutane idan ka idan ka toshe wannan gefe suna iya kulluma ta wani waje ta inda baka yi tsammani ba na ba ta gani yanzu kana tunani kawai kana cikin daki kai kadai ba kowa sai wata mata ta yi sallama da kai ba kowa a gidan tana sallama ka ce wa alaikum salam sai ta fito ba riga ta tana ihu tana ihu a cikin gida tana ta ihu yanzu ya za ka yi ta shiga ma cikin gida ba kowa ba mataka a gidan ba yara a gidan ba kowa tana shiga gidan sai ta cire riga ga ta riganta ba ko ba komai a jikinta. ta ta kwala ihu to yanzu za ka fitar da ita da ƙarfi ne ko yanzu ya za ka ita in ka kama hannunta ka fitar da ita da ƙarfi kaga ka shiga in ka kyale ta kuma aka shigo aka tarar da kai ka shiga To yanzu menene menene hanyar tsira kaga wannan mushi ne wa zannu Allah malja min Allah illa ilai ko shine wannan babu wani hanyar tsira daga Allah sai zuwa gare shi dole haka dai harkan mace kawai cewa da aka yi inna kai da kunna azim din nan wannan shine gaskiyar magana an gane duk karfin imaninka duk ka duwayen ka kawai ka ce Allah ya tsare ka daga sharrin su an gane to ku duba annabin Allah yana tsoron mata ina kuma kai kai wane ne kai akwai sharrin da in mace ta kulla ma sai dai gobe kiyama Allah ya kwace ka in ta kulla ma shi kenan sai dai gobe kiyama kawai Allah ya kwace duk duniya gaba daya sai ta bata maka rayuwanka gaba daya an daina ganin mutuncin ka idan duniya kuma ƙarya take yi ina ba san gane wannan to wannan shine dalilin da yasa Annabi Yusuf ya kira ainihin makircin ya kira shi kai eh saboda haka sai ce mai fasta jabin fasta jabala rabbi ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم a lokacin nan له ربه sai ubangijin annabi yusuf sai ya amsa masa addu'ansa dama ya ce Allah na cewa za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i za da'an to annabi yusuf alaihi salam yayi addu'a kuma Allah ta'ala ya amsa masa wannan addu'a din sai Allah ya amshi addu'ansa fasarafa anhu da hunna sai ya juya musu da makircin ya karkatar da makircin daga gare shi ha sai Allah ya ce innahu huwa samiul alim lalle Allah ta'ala mai ji ne ko masani Allah mai ji ne ga maganganun wayannan mata ko masani ga makircin duk wani makircin su Allah yana sanar da shi Allah ya san yanda zai dankwafe wannan makirci kada ya shafi annabi yusuf alaihi salam an gane wannan ayi to ko da yaushe dai musulmi ya kamata ya ringa bada rayuwar shi ga Allah komai ka ringa ba Allah an gane la haula wala quwwata illa billah ba mu da wata dabara ba mu da wani karfi sai zuwa ga Allah dabaran mu na Allah ne karfin mu na Allah ne kada wani ya dauka yana da wani boka ko wani malam gobe da nisa wanda zai taimake shi a duniya makircin mace boka baya iya kare ka daga makircin mace haka nan malam gobe da nisa mai kare ka kawai shine Allah saka rayuwanka gabaki daya fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah Allah kaɗai ne zai kare ka an gane ba boka ba ba guraye ba ba layu ba ba kambuna ba misali Allah shi taimake mu Ah, saboda haka Allah ya juyar da makirci ga annabi Yusuf ta hanyar yaya ta hanyar ya shiga kurkuku ana wajen ya huta kenan ko eh ya huta daga wani makirci kuma ya fada cikin wani daga wannan wahala sai wancan wahala din daga wannan jarabawa sai wannan jarabawa ko kowane jarabawa sai ya rikide ya zama masa alkhairi duk jarabawan gaba daya ba wanda yake cutar da shi an gane dama shi al'amarin shi mumini annabi ya ce al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi mumini kamar iccen dabino ne babu wani abu a cikin iccen dabino wanda bai da amfani duka eh? annabi ya taba tambaya cewa ko ta itaciya itaciyar nan misalin mumini ne wato komai nata mai amfani ne wace itaciya ce aka yi ta tambayan ga manya-manyan sahabbai ga su abubakar ga su umar ga su waye duka gaba ɗaya kowa ya kasa ba da amsa abdullahi bin umar yana so ya bada amsa shi ya gano amsan yana so ya bayan cewa yadda dabino sai ya ga ga abubakar ga abubakar babban sahabi wanda ya fi kowa ilimi ya yi shuru ce to gaskiya ni kada in faɗa in kunyata abokin babana sannan ga babana ma ya kasa bada amsa to yana ganin kawai gaskiya yana jin nauyin ya bada amsa a ce ya aka yi baban shi ilimi jin wannan nauyi sai ya shiru da annabi ya gama tambayan kowa babu wanda yake bada amsa sai annabi ce icen dabiru. to bayan an tafi gida ana kan hanya za a je gida sai abdullahi bin umar ya ce wallahi baba na san amsa abin da ya hada ce bisa yasa ba bada amsa ba kai me haka bisa ka ba bada amsa ce wallahi baba na ga Abubakar ya kasa bada amsa ka kasa bada amsa sai da ji nauyi in bada amsa in kunya ta ku sai ce aina ka bada amsa ai an gano wannan ko kaga a nan wajen kaga ya nuna mana icciyar dabino wato komai nashi amfani ne to haka mumin yake ce li amril mumin inna amrahu kulluhu lahu khair abun mamaki ya tabbata ga mumini al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne wa laysa zalika li ahadin illa mumin babu wanda yake da wannan sifa a ce komai alkhairi ne sai mumini in a sabar husarra shakara fa da khairan lahu idan wani abun farin ciki ya samu mumini sai ya gode ma Allah sai ya zama to alkhairi gare shi wa in asabal hudarra idan ko cuta ya same shi ba sabara sai yayi hakuri sai ya zama alkhairi gare shi kai duk hukuncin da aka hukunta ga mumini alkhairi ne to yanzu annabi yusuf ya tashi daga gidan sarauta yanzu ya koma ina kurkuku kurkuku shari ne ko alkhairi asalinsa shari ne amma kuma yakan rikide ga wani zai koma alkhairi kamar yadda yanzu ya rikide ga annabi yusuf ya koma alkhairi gare shi kurkuku ba abin sha'awa bane wajen kowa babu wanda zai ce shi wallahi Allah ya kai shi kurkuku ka ji mutum ya faɗi wannan bai sa abin da yake yi ba amma idan lalura ya kai mutum nan wajen sai mutum ya dogara ga Allah in ya san cewa bai yi laifi ga Allah ba to al'amarin zai koma ya zama alkhairi gare shi kamar yadda za mu gani ga annabi Yusuf a yanzu na'am ثم بدا لهم من بعد ما رأوا ليسجننه حتى حين to thumma badalahu min ba'di ma ra'awul ayat sa'annan sai ya bayyana gare su bayan sun ga mu'jizozi sun ga abubuwan mamaki game da annabi Yusuf wato sun ga alamomi masu ƙarfi da suke nuna annabi Yusuf ba shi da laifi shine ayat a nan wajen an gane ya bayyana gare su bayan sun ga alamomi masu ƙarfi da suke nuna babu laifin annabi yusuf kan wannan matsala ɗin an gani ya bayyana gare su cewa ya za a yi la yusjananna la la yusjananna la yusjananna huwa hatta hin an gane thumma badala hum min ba'di ma ra'aw ayat la yusjananna huwa hatta yi sannan sai ya bayyana gare su bayan sun ga ayoyi cewa lallai za su kulle shi a kurkuku har zuwa wani lokaci wato ma'ana sun ga ayoyi kamar yaya sun ga alamomi daga cikin alamomin akwai abin da ya bayyana ta hanyar wannan wa shahida shahidu min ahli min ahli hako wannan mai shaida daga cikin iyalanta ai ya bada shaida cewa lallai annabi yusuf babu ruwansa kaga wannan alama ne mai girma wanda ya nuna babu alaman annabi babu laifin annabi yusuf sannan kuma ga alama na yagewan wannan tufafi din sannan ga alama na yanke hannayen matayen nan matayen nan da suka ga annabi yusuf hannayen ya kama yankewa sun gane cewa ba laifin annabi yusuf ba ne an gane ko laifin ita matar ce sannan kuma da karancin haƙurinsu akan haɗuwa da yusuf sai nuna shi ke nan kaga wannan annabi yusuf ya kubuta an samu dai shaidu masu yawa alamu masu yawa da suke nuna wannan yaro ba shi da laifi sai suna ganin bari su kulle shi a kurkuku domin a ɓoye wannan labarin suna ganin idan an kyala annabi yusuf yana yawo za a ringa yawaita tambayansa akan abin da yake faruwa cewa da gaske ne ashe uwar gidanka ta neme ka wai su suna ganin annabi yusuf zai ringa yada su shi shi mijinta ba zai so haka ba haka nan ita ma ba za ta so haka ba to su a ganin su kada a kyala annabi yusuf ya ci gaba da yawo in an kyale shi ya ci gaba da yawo masu tsegumi gumi za su ringa yawan bincike ba za a bar yusuf ya huta ba sannan su kuma za a ringa bata musu suna to yanzu wani hanya za a bi domin a kubuta daga wannan yada wannan zance din da yada wannan gunguma suka ce abin da ya kamata kawai shine a kama annabi yusuf alaihi salam a kulle shi a kurkuku da zaran an daure shi a kurkuku magana ya kare shikenan labari zai daina yaduwa kuma mutane za su ce tabbas an gano cewa annabi yusuf ne mai laifi inda ba dan shine mai laifi ba me yasa aka daure shi an gani sun yi haka ne dan su yi mai dan su rufa ma kansu asiri ka san wani lokaci an ce mara gaskiya ko a cikin ruwa ma yana yin gudigo to wani lokaci za ka cewa mutum ba shi da gaskiya amma zai yi amfani da duk tabarman kunya ake cewa da mai ake da hauka ake mai ake daɗe ta ko tabarman kunya da hauka ake daɗe ta misali to yanzu kunya suka ji ya za a yi su naɗa wannan ta a wannan kunya tabarin kunya kawai bari su haukace bari kawai su kulle shi kawai in sun kulla annabi yusuf alaihi salam to kaga shikenan kawai za a ce su ke da gaskiya to wannan shine abin da ya faru tsakanin su da annabi yusuf alaihi salam to shin wannan ya zama to sharri ga annabi yusuf la sai wannan al'amari sai ya zama to alkhairi ga annabi yusuf alaihi salam an gane to malamai sun yi tambaya da yanzu za a zo a samu 'yan sanda su zo wajen mutum ga bindigogi sun zo da shi suka ce mutum ya yi zina in bai yadda ya yi zina ba za su kai su kulle shi a kurkuku ya halatta ya miƙa musu wuya ya yi zina aka ce irin abin da annabi yusuf ya aikata ɗin nan gara su ɗaure kashi ya fi alkaini to in za su yi wa mutum bulala fa sun dako bulala wanda ake dukan jaki za su yi ta dukan mutum yadda ka san an aiko su in ma ka yadda ka yi zana ko su yi ta dukan ka yaya malamai anan suka suka ce kaulani an gane wasu ka ce idan mutum ya tabbatar za su mai duka irin na jaki duka na fitan rai wasu ka ce ya bi kauya ka ce kai sharafar zina ya wuce nan ai gara ya mutu aka ce gara ya mutu aka ce gara mutum ya yi haƙuri ya mutu ya samu lada a wajen Allah da a ce wai har ya miƙa wuya saboda bulala har yayin zina Allahu a'lam kaga wannan na nuna mana ashe zina ba karamin laifi bane zunubi ne wanda ya kamata duk wani hanyar da mu yi don mu toshe shi ya kamata mu yi mu toshe shi kada mu zama to kaman kasashen turai wanda sun dauki zina kaman kwalliya kasashen turawa sun ce zina idan har mutum ya balaga ya kai shekara goma sha takwas ya ga cewa yana sha'awar yin zina to kada wanda ya tilasta mai idan ma mahaifin ya ce zai mishi faɗa kana in a wato dan na iya kai mahaifin shi kotu dan ya ce ma ya ce ga mahaifinsa nan yana takura ma yancinsa yana sha'awar yin zina amma mahaifin ya hana shi zuwa ya kai ƙarar mahaifinsa a ja masa kunne kada ya ƙara masa magana kan zina za a kira mahaifin kuma a ja masa kunne a ce a hirɗinsa yaro ya riga ya balaga yana da yancinsa hakanan yarinya in ta balaga a kasashen turai wato tana da iko ta yi amfani da al'auranta yadda ta ga dama an gani su a kasashen turai kusan da abin da ya shafi zina da aure kusan bambancin kaɗan ne a wajensu akwai kasashen da in shugaban ƙasa ya yi zina to laifi ne wanda ana iya cire shi ma akwai ƙasar da ko da ya yi zina to bai laifinsa da ya yi zina yana da yanci an ce ƙasar faransa mutum na iya fitowa takara ko da an kama shi yana ta zina ta zina ce amma ƙasashen amurka shine idan mutum yana zina kafin ya yi takara ba zai yi takara ba amma ba yana iya yin zinansa bayan ya hau kan mulki sai dai nan gaba ne ba zai yi takaran ba kun gane wani ko to ka ga duba kwata-kwata ba sa kyaman zina shi ya sanya duk wata kofa ta zina suna buɗe wannan kofa kaga mata tsirara ba a hanawa ba magana sanya hijabi ba magana cewa a yi shiga mai kyau ba magana a hana karuwanci ko abin da ya kama da wannan kaga a ka'ida na musulunci idan ana so a hana zina sai an toshe duk kofofin zinan sannan sai a ce wala karabu zina hu kana fahishata wa sa'a sabila sai an toshe kofar zina ya ake toshe kofar zina za a hana gidajen karuwai sannan za a hana mataye masu yawon banza sa'annan za a tilasta sanya hijabi ga matayi za a hana mata fita hijabi zirara, a fita waje zirara. kai duk wani abin da aka san cewa zai kawo irin kallon miyagun fimafimai za a toshe wannan hanya ne siyar da ainihin kasuka na banza kasuka na baza za a toshe wannan hanya ne idan an toshe wannan hanya sai a kawo doka kada ku yi zina haka nan idan ana so a hana shan giya za a kulle duk gidajen giya gaba ɗaya. nan kuma za a sanya doka ga giya din duk wani abin da ke sanyawa a sha nan giya din za a toshe shi nan sai a sanya doka ga giya amma a ƙasashen turai ne za a zo a buge ka kuma a hana kuka a yau mutum dukan giya amma shi kare kuka yaya suke yi a ƙasashen turai za a bar gidajen giya za a bar gidajen shaye-shaye sai kuma a ce ma smoking is dangerous smokers are liable to die young a gari sai a ce ma shan giya yana da hadari ko shaye-shaye shaye-shaye shan taba shan wiwi shan kaza yana da hadari mashaya za su iya mutuwa da wuri amma fa ga gidajen giya ko ina ga kamfuna na giya kamfuna na taba kamfuna na wiwi kamfuna na kaza duka nan za ka iya zuwa ka je ka siya amma sai a ce kada ka yi shi wannan akwai hikima kaga bambanci tsakanin musulunci kenan da kuma tsari na kafirci tsarin musulunci za a taimaka ma a toshe ma duk ƙofofin barna za a ma saddu zari'a sa'an nan sai a kawo doka a hana ka Kuma fahimci wannan ayi to wannan ke na wa dakhala wa dakhala ma'ahu sijina fatayan ya are ya a siru khamra وقال لا قوم إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين نعم فالنبي يوسف ينزو يا فتنك جنان سروتا ها أه؟ kamar yadda muka ce annabi yusuf yana ta intikali daga wannan gida zuwa wannan gida daga wannan gida zuwa wannan gida ya tashi daga gidan mahaifinsa ya koma hannun sayyara matafiya ko daga hannun matafiya ya koma fada daga fada gashi ya koma kurkuku hmm? wa da kala ma'ahu sijina fatayan wato wasu samari guda biyu sun shiga kurkuku tare da shi sannan kuma fataya suna zai iya ɗaukan bayi guda biyu wasu bayi guda biyu sun shiga cikin kurkuku tare da annabi yusuf ba a nan wajen ana nufin samari guda biyu sun shiga cikin kurkuku tare da annabin allah yusuf a.s. ƙala sai ƙala a haduhuma inni a rani a asiru kamra sai ɗaya daga cikinsu ya ce ya kai yusuf na ji labarin cewa kana iya fassara mabarci lalle ni na ganni ina tatso giya na ganni ina tatso giya a nan wajen da ya ce a asiru kamra din nan wato ya kira giya ne yana nufin inabi yana tatso ruwan inabi an gane wasu daga cikin larabawa suna kiran ruwan inabi kamra itibaru ma sai kunu an gane majazi ne mursal eh itibaru ma sai kunu saboda wannan inabin yana iya rikidewa ya koma be ya koma kiya shi inabin nan ana yin abin alkhairi da shi ana yin abin sharri da shi wasu daga cikin arab suna kiran ainihin inabi suna kiran shi hamur kawai kai tsaye an gane ne to sai ɗaya daga cikin ya ce inni arani ahasir kamra lalle na ganni ina tatso giya ai ina tatso inabi wa qala al-akhar sai kuma yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan lalle na ganni a cikin mafarki ina dauke da giya a dauke da biredi ko dauke da masa a saman kaina ta akulu tsayar minu wanda tsuntsu na ci daga gare shi yana dauke da biredi ko yana dauke da masa wanda biredi a wato tsuntsu ya zo yana ci daga wannan biredin na bi ina bi ta'awili ka ba mu labarin fassara wannan mafarki ya yusuf me yasa muka tambaye ka inna naraka minal ne. lalle muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa kai mutumin kirki ne kuma dama galiban mutanen kirki Allah yana ba su wani irin baiwa na musamman kenan zuwan annabi yusuf kurkuku daga zuwansa ya bayyana da wasu irin halaye wanda wannan halaye ya sanya mutanen kurkuku sun gamsu da shi kaga wannan me yake nuna mana duk inda mutum ya je ya tafi da da'awar shi eh? kada mutum yana ahli sunna ba salabe a waje in ya je kurkuku sai ya koyi eh? yanda kake ba salabe ahli sunna eh? kana nan a waje in ka shiga kurkuku ka nuna wa mutane aqidanka da manhajinka da tarbiyyanka in ka je wajen aikin gwamnati ka nuna wa mutane wane ne kai in ka je kasuwa kada ka boye ka nuna wa mutane a gidanka da shi ne mutane za su yi sha'awanka a gare shi annabi yusuf bai boye komai nashi ba ya je kurkuku yadda yake yin da'awa a waje haka yake yin da'awa a ciki an bai wannan ayi ko menene babban da'awa babban da'awa shine tadbiki ba wai mutum ya ta surutu ba abinda mutum abinda mutum ya sani a aikace to mutum duk inda ya je duk wani abin da ka sani mai kyau ka tabbaka shi a aikace kowa ya san cewa lalle ga abin da musulunci ya kumsa nan to annabi yusuf ya nuna musu ɗabi'u masu kyau taimakon juna yin nasiha a gare su karantar da su yadda za su bauta ma Allah yawan karatu yawan kaza yawan ambatan Allah da sauransu to sai suka hango cewa lalle fa annabi yusuf mutumin kirki ne babu abin da yake aikatawa a kurkuku sai aikin alkhairi amma mu a wannan zamanin fa muna koyi aqidan mu muna boye manhajinmu ba ma so ma a san daga ina muka fito to wannan yana daga cikin abin da ke toshe ainihin fahimtar sunna a wajen mutane amma duk inda ka je in ka je kasuwa insha Allah ka nuna cewa kai ahlus sunna ne ka yada aqidar ka ga mutane ka nuna musu gaskiyar magana da nan ne yake fahimtar sunna an gane wannan ko to in ba haka ba yaya wannan bawan Allah ya gane cewa annabi Yusuf yana daga cikin musulmi ku duba abin da ya faɗa ba ma shi kadai ba cewa nabiyina bi ta'wili ka ba mu labarin fassarar wannan mabarki. inna narwaka min al-muhsinin lalle mu muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa kenan annabi yusuf mai kyautatawa mutane ne annabi yusuf mutumin kirki ne an gano wannan kenan da ake annabi yusuf ya boye za su gani ba za su gani ba to kenan aiki ya gan mu duk inda muke mu dauki da awon mu zuwa ga wannan waje din an gano wannan ko to an ce abin da ya faru malaman tarihi sun ce a wato wani abu ya faru a misra sai ya zamanto a abin da ya faru shine mutanen garin akwai wasu manya-manya manya-manya daga cikin mutanen misra wanda suka zamanto ba sa ƙaunar sarkin to sai suka kulla makirci suna so su ga bayan sarkin tunda dai ba sa kaunan shi kuma ba su da karfin da za su iya fada da shi sai suka yi amfani da makirci bari su bi ta bayan gida domin su cutar da sarki ko su kashe shi a lokacin nan sai suka haɗa baki da mai kawo ma ainihin sarki abin sha mai kawo ma sarki ruwa mai kawo ma sarki giya mai kawo ma sarki ainihin wato kayan shaye-shaye ne kayan da ake sha idan na ce kayan shaye-shaye a nan ba wai shaye-shaye irin na bugarwa ba eh? kayan me za a kira su kenan a hausa eh kayan zanyi in mu ce kayan shaye-shaye wani zai dauka irin su wiwi irin su koke su ba shi muke nufi ba wato drink an gane ko akwai mutumin da shi aikinsa kawai a fada an ɗauke shi aiki ne ya riga kawo wa sarki misali a ce kawo wa sarki molkina ya kawo wa sarki five alive ya kawo wa sarki kaza kaza aikin shi kenan an gane wani kuma duk abin da ya shafi abinci shine yake da alhakin dafa abinci to da mutanen suka nemi sarki suna so su kulla wa sarki makirci sun bi duk wata hanya don su kashe sarki ba su samu dama ba sai suka haɗa baki da wa'annan mutane guda biyu daga a cikin fada an gane ko da suka haɗa baki da su suka ba su kuɗi sosai suka ba su rashawa sosai domin su ga bayan sarkin sai ainihin wayannan bayan Allah suka bika wuya suka yarda cewa lallai wannan ya yarda lallai zai sa wa sarki guba a cikin abin sha ɗayan kuma ya yarda lallai zai sa wa sarki guba a cikin abinci to da aka yi hakan sai ɗaya daga cikin su sai ya yi tunani daga cewa gaskiya bai kyauta ba sarki fa yana kyauta mu sarki ya dauke ni aikin nan kuma yana kyautata mu kuma kafin in fara wannan aiki sai da nayi rantsuwa na amana cewa lallai zan rike amana kan wannan al'amari amma yanzu in na sa sarki guba ai na zalunce shi kuma na ci amana kaza ban kyauta wa misali a lokacin nan sai yayi nadama duk da cewa ba musulmi ba ne shi kada mu manta a lokacin annabi yusuf bai yi da'awa an musulunta ba duk mutanen gaba daya da annabi yusuf ke mu'amala da su kafirai ne su gani yana halatta musulmi ya zauna karkashin daula kafira Kafinta musulunta ya zauna cikinta musulmi zai iya zama a cikin kasar da ake demokarasi zai iya zama a kasar da ake communism ƙasar da ake demokrasi wato za a baka yanci demokrasi tsari ne wanda yake na jahiliya ba tsari ba ne na Allah tsari ne wanda yake yi karo ya yi hannun riga da mai da musulunci addininmu ya yayi gabas demokrasi yi yamma kuma ji wani aiki to amma kuma in aka tambaye ka da tsarin demokradiyya da tsari na kwaminisanci na gurguzanci wanda ya fi sauƙi ga musulunci wanda za ka ce tsarin demokrasi duk tsari ne na jahiliya tsari ne na kafirci tsari ne mara kyau amma kuma ya fi sauƙi ga musulunci da musulmi ya fi sauƙi wajen da'awa fiye da tsari na gurgudu na kwamitanci kusan dalili shi demokradiyya babban gunki na demokradiyya shi ne fundamental human rights cewa kowa a bashi yanci ya yi addini akwai freedom of speech akwai freedom of religion freedom of kaza to wannan maganar freedom an baka yanci ka yi addini an baka yanci ka tofa albarkacin bakinka a cikin tsarin demokradiyya za ka iya fitowa ka yi wa'azi a cikin tsarin demokradiyya za ka iya gina masallaci a cikin tsarin demokradiyya mace na iya sanya hijabi idan an hana ta aka ce kata ta kai kotu in ta kai kotu kuma ta ɗauki lauya ta samu nasara kamar yadda yadda yake faruwa a faransa a faransa an yi niyya a hana hijabi an yi niyya a hana niqabi ya gagara har yanzu dalili saboda da zarar an hana za su kai ƙara kotu Ina an ɗauki lauya ta ce to ai an ba mutum dama ya yi addini wannan yana cikin addinin musulmi dole a basu addini a ƙasar amurka sojojin amurka musulmi daga cikinsu suka ce su ba su san dalili ba ba san abin da ya alaƙanta ainihin bin a wato soja bindiga da gemu ba an ce duk wanda zai shiga soja sai ya aske gemu suna so su ga dalilin da shin idan mutum ya rike bindiga mutum na da gemu in ya harba bindiga bullet din ba zai fita bane ko yaya sojojin amerika musulmi suka kai kara aka ce kotu aka ce gaskiya ana so a kawo dalili bai dalilin cewa dole sai soja ya aske gemu ba dalili to babu dalili a gyale kowa ya abu da ya gara ma za ga sojan musulmi a amerika da gemu amma a najeriya ba a najeriya ba gemu a kasashen larawa babu amma a amerika saboda wannan maganar fundamental human rights ya sanya za a baka dama da wannan saudiya da ta ga wannan suke to ta samu dama saudiya ta hararo fundamental human rights sai ta yi amfani da wannan dama ta shiga kasashen turai ta kashe kuɗaɗe masu yawan gaske ta gina makarantu a kasashen amurka ingila faransa ta gina makarantu tun daga firamare har jami'a ana ta karantar da salafiya na wajen an gane a yi kafin ka ankara salafanci ya shiga kasashen turai yanzu kasashen ingila akwai salafawa yan amerika haifafun amerika salafiyun kusan babu wani akida wanda yake ja a kasar turai yanzu kamar akidan sunna an gane lokacin da su kuma yan shi'a suna nan suna faɗa no to america no to ingila saudiya ta kutsa cikin america da ingila ta yi ta da'awa kuma ji wani ayi to kun ga da wannan irin wannan tsari ko da ba sa son musulunci ba sa son musulunci amma su da kansu ka tsara a ba kowa dama ya addini to sai wannan ya zamanto alkhairi ga musulmi suna ta da'awa kun gane wannan ai an ba musulmi amma tsari na kwamilisanci ba su ba su ma yadda akwai Allah ba sannan duk wani addini na sama suna faɗa da shi shi yasa kamar a ƙasar Roshiya ba sa so ma su ji wani abu musulunci ko musulmi ƙasar Roshiya ba sa son jin zunan musulunci suna takura wa musulmi suna hana musulmi yin sallah suna tilasta wa musulmi ya karya azumi Roshiya China irin su koriya irin wayannan kasashe suna takura wa musulunci za ga musulunci yana ci gaba a kasashen demokaradiyya fiye da yadda yake ci gaba a kasashen kwaminisanci saboda babu masu kin addini kamar yan kwaminisan an gane su wane ne kawayen saudiya kasashen da ake demokaradiyya ko su waye kawayen iran Asia, shi'a su wane ne suka fi cancanta a fusuka da wanda ya baka dama kai ta yada da'awanka ana ta musulunta kana ta musuluntar da kafaran shi yana ta ido baya so yana gani ana musulunta a dole ba yadda ya iya da wannan wanda a fili zai yaƙi addinin ka kuma ya hana ka kaga ƙasar Iran tana mu'amala da 'yan communism masu busasshen zuciya Saudiya tana mu'amala da Amerika dukkan kafare ne amma waye fi sauki wala tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina za ka samu wanda suka fi tsananin adawa ga wanda suka yi imani su ne yahudawa da kuma mushirkai su waye mushirkai mutanen Roshiya su ne tsantsan ba su yadda da Allah ba kwata-kwata amma wala ta raba aqrabahum mawadda lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara za ka ga wanda suka fi kusanci wajen soyayya ga wanda suka yi imani ga musulmi masu cewa mu Kiristoci ne ingila sun ce su Kiristoci ne faransa sun ce Kiristoci ne haka nan amerika to sun fi kusanci sun fi sauƙi ga musulmi duk da cewa duka su makiya Allah ne zalika bi annabi minhum qissisina wa rubana to a cikin su akwai su fafaromomi su archbishop archbishop eh wa annahum la yastabirun ko ba su da girman kai kuma ji wannan ayi to kaga irin wannan duk yana faruwa a ba mutum yanci ya yada abin da ya fahimta a nan wajen muna magana kan cewa waɗannan mutane ba wai tsarin Allah suke bi ba amma kuma wannan mai shayarwa yayi mai mai shayarwa a gidan sarki yayi nadama saboda kada manta an ce sanya mai guba da ya yarda amma daga baya sai ya nadama an ba shi rashawa to da yayi nadama sai ya fasa to an zo za a ba sarki abinci da abin sha sai wannan mai abinci ya miƙa nashi sai mai shayarwar sai ya buɗe baki ce a ranka ya daɗe kada kada ka sha kada ka ci wannan abincin wannan abincin an sa mai guba kaka ci to shi ma sai mai abincin sai ya ji haushi to ai mu biya ka hada ranka ya daɗe kada ka sha wannan shi ma shi ma an sa guba wai irin an tona ma juna asiri to sai sarki ya ce to shi wannan sai ce ni wallahi ba sa guba abinci na abinci ba sa ba duk a jarraba namu a gani saboda shi mai abincin ya san dukkan su gaba ɗaya ka hada baki da su an ba su kuɗi ya ce duk ba a gani irin duk gaba ɗaya ko a a fasa kowa ya rasa shi kenan sai aka ce to kai kai mai kai mai ruwa harshen naka sai karɓa kawai ya sha nan take ya sha ya zauna lokaci mai tsawo lafiyar shi lau ce to kai bismillah aka ce mai abinci bismillah mai abinci kama zaro ido bismillah ci ya ci aka buga aka buga ya to shi ke nan take sarki yanzu aka kama shi da shi da wannan aka ja kulle su an kulle mai abincin da kuma mai bada ruwa din duk an kulle su gaba daya an gane to su ne ake magana a nan wajen cewa wa dakhala ma'ahu sijin fatayan wato samari guda biyu dakhala ma'ahu sijina sun shiga cikin kurkuku tare da shi qala ahaduhuma inni arani a asiru khamra sai ɗaya daga cikin sai ce ya kai yusuf na yi mafarki na ga ina tatsan ainihin inabi ina ba ina ba sarki yana sha ɗayan kuma ya ce inni a rani ahamilu ko karasi kubusan lalle na ganni ina ɗaukan biredi a saman kaina ta akulu ɗai rumilu tsuntsu suna ci daga wannan biredin na bi ina bi ta'awili ka ba mu labarin fassarar wannan mafarki ya yusu inna naraka min al lalle muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa to an nuna mun cewa lokaci ya dan matso zan tsaya a nan wajen za mu ga yadda suka kare insha Allah Allah ya kai mu gobe Da za mu yi amfani da lokacin mu amsa tambayoyi insha Allah Malam mai wannan mai tafiya tana cewa wai ya halitta mace ta shafa in ta yi alala ta shafa ta yi shafa a kan ta ba na farko ke da ya fi kuma shi ma ya halatta ce sha ba a kan tankwali to wata baiwa Allah ta rubuto tambaya mai muhimmanci cewa malamai suna cewa wato ya halatta a yi ba kan hufi har ma malamai na malikiya Allah ya musu rahama sun kawo sharuɗa na shafa akan hufi to shin shafa akan hufi kawai ake sha ba? eh a mazaban malikiya hufi kawai ake sha ba. amma a mazhaban imamu ahmad shi kuma yana da fahimta saɓanin wannan shi yana ganin ana shafa akan safa an gane ko saboda kamar yadda aka samu hadisai na shafa akan hufi akwai hadisai na shafa akan safa hadisan shafa akan hufi mutawatirai ne sun kai tawatur ma'anawi har ya zamanto malaman sunna sun sanya shi daga cikin aqidansu ma shafa akan hufi cewa duk mutumin da aka ga yana kyaman shafa kan hufi shi a ne kawai an gane dan bid'a ne alaman gane dan bid'a ka bashi ka zo ka bashi hufi ya ce shi ba zai shafa hufi ba dan bid'a ne shi an gane imam tahawi yana cewa wa nara al-basa al-kufaini fil hadari wa safar kama ja'a fil asr muna ganin shafa akan hufi mu ahlus sunna a zaman gida da tafiya kamar yadda ya cikin hadisai mutawatir an samu daga sahabbai sun bi saba'in da wani abu su suna kan malikiya su suna ganin ana shafa ne kan me kan hufi kawai amma imam muhammad ya ce an samu hadisai su ma duk da hadisan ba mutawatirai bane amma hadisai ne ingantattu ba sharadin aiki da hadisi bane ya zama mutawatir kawai ka'ida shine idza sahha hadis, wa fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhaba to an samu hadisai ta hanyoyi akwai wani malami Jalaluddin alqasimi ya yi littafi almasu alal kufaini wal jaurabain inda ya tattaro hadisai nasiru dinin albani da ya ga fa'idan littafin sai ya yi wa littafin tazili bi ma'ana hadisan da shi al'imam al'azumi bai kawo ba sai albani ya ƙara masa bi ma'ana albani ya ce kamar ka manta da wasu hadisai sai ya zamanto sai albani ya ƙara taimaka mai da wasu hadisai an gane ko akwai hadisai da ɗan dama wanda suka yi nuni akan shafa akan safa an gane ku saboda a takaice dai kamar yadda ake shafa akan hufi haka nan ma ana shafa akan me safa saboda wannan babu bambanci ana shafa akan kowanne daga cikin su insha Allah an gane wannan ku kuma ya ake yi da zaran an wanke kafa an sanya wannan safa din nan gaba idan alwala ya karye kawai ba sai an me ba ba sai an cire shi ba kawai sai a shafa domin a samu sauki akan haka haka nan dan kwali shi ma ana shafa kan dan kwali kamar yadda ake shafa kan rawani ana shafa duk wayannan akwai asarai duk wayannan mangalu ba ana an samo su ne daga magabata ba wai ra'ayin wani ba kada wani ya dauka kawai wani ne ya kwanta ya fada ko wani karamin yaro a'a magana ne daga wanda ya girbe ka eh? magana ne daga wanda ina ganin yana kusa da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba maganan ƙananan yara bane a gare saka dama mu muna fahimtar alkur'ani da sunna ne akan fahimtar salafus salih magabatan yaya suka yi addini duk yanda magabatan mu suka yi addini to haka muke so mu gudanar da rayuwar mu akan shi saboda haka Allah ya ce mana ko ba haka ba to mu yi kokari duk abin da muka ji an ce magabaci ya aikata wannan abun ko da baya cikin fahimtar malaman mu ko baya cikin fahimtar imaman mu in har ya inganta magabata ya sun aikata shikenan kawai ya zama addini an gane Allah ta shi taimake mu Na mu. wannan ita ma ce wato tana buƙatar wai malami janyo hankalin mazaji wajen kula ko ɗaukar nauyin da yake kansu na ainihin mata saboda yawa daga cikin mazaje a yau ba sa ɗaukar ainihin nauyin mata su kan bar su kawai su da kansu ke ɗaukar nauyin kansu su ne a kasuwa su ne a wajen aiki da sauransu wani ma ko da an ɗauka nauyin kayan nashi ko kuma ta ɗauka nauyin kan nata baya godiya akan abin da take saboda haka yasa yana son tana son malin yin hankalin mazaje akan wannan ɗabi'a da suka ɗauka to gaskiya maganar da wannan baiwa Allah ta faɗa magana ce mai yi biya ƙwarai da gaske abu ne wanda ido na iya gani a fili abu ne a fili wanda baya buƙatar ma bayani cewa mafi yawa daga cikin mazaje gaskiya sun sanar yadda hakkinsu haƙƙin da Allah ya ɗaura musu na ciyarwa da tufatarwa da kulawa da lafiyar iyalansu da kulawa da karatun iyalansu sun riga sun yi watsi da shi maza da yawa sun yi watsi da shi kuma kamar yadda ta faɗa wannan ya sababa mata sun fito waje tilas suna gogoriyo da maza kafaɗa da kafaɗa in ka je kasuwa ko nan kasuwan bacci ka je mata ma sun maza yawa ne, ko to saboda irin wannan yawan da mata suka yi ko me yasa mata suka yawa haka yunwa ya tsananta mazan ba sa daukar nauyin su mazan ba sa ɗaukan ba sa ainihin sauke nauyin da Allah ya daura kansu wannan ya tilasta wa mata su ma su je su nema to daga wannan nema sai barna kuma ya faru sai ga na canza na ce ya yawaita ainihin ɗabi'u marasa kyau a me ya kake ganin iyaye ke ɗora ma yarinya talla yarinya tana shekara tara ta gama sanin namiji tana shekara goma ta gama sanin namiji ba komai kawon nan maza wato sun daina daukar nauyi abinda Allah ya gaya musu dinnan cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim dinnan mazaje su ne suke tsaye akan mata saboda abinda Allah ya fifita sashen su akan sashe da kuma abinda suke ciyarwa na dukiyarsu to yanzu mazaje gaskiya ba sa ciyarwa yan kaɗan ne suke tsayawa su kula da wannan haƙƙi na ciyarwa da tufatarwa da kulawa da ilimi da sauransu to wannan ya sanya mata sun fita waje sun tura 'ya'yansu waje al'amura ya sanya maza ba su da bakin magana tunda ba kai ke yin ce bane ba in ka ce ba na so yarinya ta ta yi talla sai ce to kawo kuɗin man shafawa ba na so yarinya ta ta yi talla to kawo kuɗin maki sai kawo baki ya shiru in dai ka iya kawo kuɗin maki in ba ka iya kawo kuɗin da za a sayi manja ba ka iya kawo kuɗin da za a sayi shinkafa mudu ɗaya a kaza kawai kai dai sai a auna a dafa abinci a baka in ka samu kasan banza ma ce ai ai wallahi mata ta daban take wallahi a cikin sauran mata kaga wallahi ba kwabo na sai girki ta kawo mu to kai bawan Allah ka san inda ta samu wannan abincin wai mata shi daban ce ba ko kwabo take yin girki ita shi ba sai ya ce ta girka ko bai da ko kwabo sai ta yi girki yayi ta yabanta yana kuma cutanta an gani ya bar matar shi ta fita waje ta cire hijabi ta koma kasuwan ƙauye tare da kowane sauran saurayen mata sauran mata kuma shi yana ganin wannan abin alfahari ne ai mata mata ta akwai kokari ba ta wannan kasuwa daga kasuwan kasuwan gudawa sai kasuwan menene kasuwan magani sai kasuwan kasuwan mande kasuwan kaza kasuwan kaza duk ta san kasuwanni to haka irin wannan gaskiya ya kamata maza a ji tsoron Allah wani namijin yana da kuɗin ɗaukar nauyin mace mace ɗaya ne da zaran ya ga matar tana ɗaukar nauyin kanta kawai sai ya ƙara wata ai tun da wannan insha Allah ta riga ta ɗauke mishi bari ya ƙaru wata maimakon ya dafa mata tafi tare misali ya taimaka sosai a sai sai zai ƙaro mata wata kaga wahala ya ƙara ƙaruwa musulunci ya yarda a ƙara aure a ƙara aure amma da sharaɗin kana iya ɗaukar nauyin su gaba ɗaya an ce in kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ba fa wahida aw ma malakal aymanukum zalika adna Allah ta'ulu amma duk mutumin da ya san baya adalci ga guda ɗaya sai karo wata azalimi ne shi ba mutumin kirki bane Allah shi kiyaye eh na'am wannan shi kuma ya ce assalamu alaikum Allah ya fara wa malam lafiya malam wai wasu sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine farkon halitta wai annabi adam ma lokacin da aka halice shi da aka nuna mai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me gaskiyan wannan magana to wai tambayar da ake yana wai wasu sun ce wai annabi adam ba shine farkon halitta ba wai lokacin da aka halicci annabi adam an nuna mai me an nuna mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ba gaskiya bane masu faɗin wannan magana wasu jama'a ne mina sufiya su suke da irin wannan fahimta mummuna wanda fahimta ma na iya sa mutum ya yi ridda saboda inkari ne kai tsaye ga nassin alqur'ani wa in qala rabbuka lil mala'ika inni khaliqun basharan min din lokacin da ubangijin ka ya ce wa mala'iku lalle zan halicci mutum daga tabo wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam an gani wane ne wannan mutumin da aka halitta daga tabo annabi adam ne wannan kaulan wahidan babu wani sabani akan wannan al'amari ko ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ko wa aka halitta daga turbaya fa inna khalaqnakum min turabin ay khalaqna abakum min turabin thumma khalaqnakum min nutfatin mun halicci babanku daga turbaya shine annabi adam an gane kuma annabi ya ce wa kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku gaba ɗaya daga annabi adam ne kuma annabi adam daga turbaya ne kun fahimci wannan ayi an tambayi annabi wane ne farkon halitta annabi ya gaya mana annabi adam alayhi salam to cewa manzan Allah shine farkon halitta wata mummuna akida ce ta subanci wanda wasu jama'a daga cikin sufaye suka gina kun fahimci wannan ko cewa wai akwai wani hadisi da annabi ke cewa awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyika ya jabir farkon abinda Allah ya halitta hasken annabinka ya kai jabir wannan hadisin Imam bai baihaqi ya shi amma malamai sun ce hadisin kaulan wahidan mawdu hadisi ne na ƙarya wanda aka jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam bai inganta ba an gane ibn al-jawzi ya faɗa a cikin mawdu'at din shi sannan imamu zahabi shi ma ya za'a wannan magana din kai tsaye ya ce wannan magana mawdu ne nasiru al albani nasiru sunna shi ma ya nuna a cikin silsilansa hadisi ne mawdu'i kai malamai da dama sun nuna wannan hadisi bai inganta ba kan ga duba hadisin an ce hasken annaba aka halitta ba ba annabin ba ko ba wai annabin ba hasken shi aka halitta wai shine farko to amma menene dalili akan haka ai ana gina hukunci ne akan hadisi in ya inganta tunda bai inganta ba ba a sauraron wannan magana sannan kuma da wannan hadisin da aka ce annabi adam wai da da yace itaciyar nan sai annabi adam yana neman yadda za a yi ya samu gafaran Allah sai ga Allah ya rubuta sunan wani bawan Allah tare da sunan shi shi ne sai cewa ya Allah saboda darajar wannan bawan Allah ka gafarta samu. sai Allah ya ce ya kai ka san shi sai annabi Adam ya ce wai ya Allah tunda naga ka hada sunanka da sunan shi na san a duniya babu wani mutum da kake so kamar shi sai Allah ya ce ka faɗi gaskiya laula muhammadun ma khalaqtuka da ba dan muhammadu ba da ba halice ka ba duk wannan magana gaba ɗaya bai inganta ba gaskiya a wajen malaman hadisi an gane wannan ko mawdu duk mawdu'ai ne suna daga cikin abin da suka yi wa musulunci illa wato hadisai wanda ba su inganta ba a ringa jingina su zuwa ga addinin musulunci sai kaga musulunci ya zama to wani irin addini kamar camfi camfi an gane za ga addini in ba na sunna ba za ga addini cike da datti eh shi za hadisai da ifai suna sanya mutum ya zama to kamar irin masu camfe camfen nan an gane saboda wato mutum yana yin addini ba da abin da yake tatacce ba Allah shi kiyaye na'am to an nuna cewa lokaci ya yi a gurguje a dangane da abin da ya shafi kusan mun taɓa neman taimako na invata na batir na invata wanda muka muka yi mai uwa bayani cewa batir na invata guda hudu ne aka ce a masallaci ko batir guda hudu sai wani ya lallaba sai ya sace guda ɗaya da ya sace batir na invata guda ɗaya shi ne muke sanar da yan uwa cewa lallai za mu nemi taimako a wajen saboda an sace batir na imbata saboda imbatan ba zai yi aiki ba sai da wannan nan. kuma idan muka ce za mu yi amfani da janareto kuɗin da za mu kashe na mai ba ƙaramin kuɗi ba ne a lokacin sai muna ta neman taimako sai muna magana a kai haka to muna cikin magana sai wani bawan Allah ya kawo taimakon shine a dan majalisa na na wannan bangaren Ibrahim wato abin da eh, eh, wannan honorable Ibrahim Ismail shi ya kawo taimakon dubu hamsin kai tsaye ce gashi a zai in bata a lokacin nan to in bata din a zai batir kai abuwan cewa ya kawo taimakon dubu hamsin cewa gashi a zai wannan batir din dama mun yi tambaya ne cewa sabon in bata din sabon batir din in bata din zai kusan dubu ɗari da wani abu guda ɗaya ba amma tsohon dubu hamsin da wani abu to sai kawo dubu hamsin to dubu hamsin din sai muka baiwa wanda abin ya shafa to akwai dama injiniyan da yake dan duba mana abubuwan yana tare da mu a nan wajen to sai muka yi masa magana cewa ga shi mun samu kuɗi yanzu magana maganan basir na in ba ta yi rage to shi ne ce basir na in ba ta yana dan wahala in dai ana so a samu mai kyau sai an yi cikiya a dan hakura Allah cikin hikonsa wato an samu wannan basir din kuma amma an sa basir din yanzu kuma amma yanzu yana nan yana aiki insha Allah saboda haka Allah ta'ala shi taimaka Allah ya bada lada dama wannan shine misalar cewa ba an riga an siya kada wani ya dauka cewa duk wani kudin na cikin mai Allah ya sauwaka na'am eh. eh na'am eh na'am akwai wannan makarantar da al-hikma college of education wanda take a an kwako ko gizde wanda tana da reshi ko kuma wanda ne wato kids ko mulakin international school wanda ke nan haima da bello wato kusa da ainihin masallacin kalayawo sun sai da fom na ainihin karatuka ko da suka fada na yanci saboda haka yasa suna cewa a sanar da yan uwa cewa an fara karatu saboda haka yasa wanda da suka ainihin sai wannan fom sai su je can wajen ah, nan haima da bello wato al'amawi